وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يوم شاهدنا رمضان شكرا لله الذي كل أربعين wanda ne da biyu ga watan hudu shekara da dubu biyu da ashirin da uku a wannan masallaci a farka a masallacin juma'a a imam malik da ke nuna malam zai karanta mana aya ta ɗari da ashirin da biyu أعوذ الله الشيطان الرجيم ce ba za mu ba da gaskiya da ita ba har sai mu ma an zo mana da ita kamar yadda ake zuwar wa manzanni da ita Allahu a'lamu haiku da risalata Allah shine ya san inda zai sanya an manzancinsa فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله da sannu waɗanda suka yi laifi ƙasƙanci zai same su a wajen Allah wa azabun shadidin da kuma azaba mai tsanani bima kano yankurun sakamakon abin da suke aikatawa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa iza ja'atuhum ayatun idan wata aya ta zo musu ci gaba da maganganun mutanen da ake yi na kafuran shawa na tahaddi da ke wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su dai waɗannan kafurai na shawa manya-manyan su daga ciki wa idza ja'atuhum ayatu idan Allah ya saukar wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata aya a in suka ji labarin ƙalin sai lan nu'mina ba za mu ba da gaskiya da wannan ayar ba hatta nu'tiya hasim na ha hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah hasi an zo mana da ayar kwatankwacin yanda ake zuwarwa da manzanni wannan aya abinda suke magana a ciki shine cewa in dai har ana so su yadda da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to su ma sai an turo mala'ika ya zo ya gaya musu wannan ayat daban to sannan za su yadda amma in ba haka ba to ba za su yadda ba ibn jarir yake cewa ibn jarir yake cewa a yake hakaitowa cewa an rawaito cewa alwalid bin al mugira ya ce laukanatin nubuwa haƙƙan la kuntu aula biha minka لأني أكبر منك سنا وأكثر منك مالا yake kawo yake cewa an yi ruwaya cewa ibn alwalid bin al-mutira babban ko daga cikin manya-manyan waɗanda suka yi gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har karshen rayuwarsu an rawaito yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ko yana gaya wa mutanansa law kanat an-nubuwwatu haqqan idan annabta gaskiya ce da gaske ne an annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ne ya aiko shi law kuntu auladiha minka yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa to da ni na fi cancanta a turo ni a matsayin mun inda da gaske ne an nafta tun da daraja ce to yana ganin shi walid shi ya fi cancanta a turo shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dalilansa li'anni akbaru minka sinnan saboda na bi ka yawan shekaru na girme ka wa akbaru minka malam kuma sannan na bi ka talin dukiya kaga wato irin tunani ne wannan nasa na mutanen wato da Allah subhanahu wa ta'ala ya tura musu Ka kasan da Allah subhanahu wa ta'ala ki ba mu a kisar a cikin suratul baqara ya taƙar da ala da kuma tsalu ta malika sun suka ce ƙalu an na ya kuni lahul alaina ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال suke ganin cewa to ai ba shi da dukiya suna ganin cewa wato dukiya tana daga cikin abin da za a lissafa duk wata daraja inda lissafin su kenan duk wata daraja da Allah zai yi a duniya to tana ƙarƙashin dukiya dukiya ce yi ƙurewar daraja haka za ka ta samu da yawa duniya an dade akan wannan tunanin kaga kissar da Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ta wato ma'abocin gonakai a cikin suratun kafi da Allah ya ce wadrib lahum masalan wadrib lahum masalan suratul kafi wadrib lahum masalan sanda Allah subhanahu ya yake cewa جوا wadrib لهم مثل الرجلين جعلنا لأهلهما جنتين من min a'nabin وخفضناهما بنقل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أفلها ولم تظلم منهم شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وقال لصاحبه وهو يحاوره وقال له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا هذا شيما shi wannan mai gonar da Allah ya ba shi gona jannatai ne aka cika ta da wa kuma ma bi kalin aka cika ta da dabinai da komai abin da ya kalla kawai yake ganin ya fi wannan daraja sai sai ana aksar min kamalan wa azumaka sai ai na bi ka wato dukiya kuma na bi ka yawan mabiya tun da kana da dukiya ai dama za ka yi mabiya ko da haka sai ya auna da dukiya sai da ɗan adam yana ƙadarta cewa idan Allah ya baka dukiya to shi kenan ko a ina ma kai ne a sama shi yasa har Allah subhanahu wata'ala alama yake gaya mana akwai daga cikin waɗanda ma suke cewa wato wala in ruduktu ila rabbi la'ajidan na khairan min hamun kalwa shi ne da wannan kisan ko wal irdu ila rabbi yana ganin kai koma lahira aka koma da kake ce wani zancen lahira ko da tarin sira da mu kana ganin kai to ko lahiran ma aka koma wal irdu ila rabbi in na koma ma zuwa ga Allah la'ajidan na khairan min hamun kalwa ina ganin ai in an je ma ni zan fi samun fiye da abin da kake samu tunda a duniya ma Allah ya fifita ne ba ni dukiya to a lahira ma an mun na fi ka fada a wurin Allah da kake to ni zancen Allah zancen Allah da kake ta zancen a yi nagarta a yi nagarta to an je lahira ma na fi ka to duk haka wato tunani ne irin da dan adam wato wato ba abin da wato zan in ya kula illa zannan dannan da Allah subhanahu wataala ke faɗa wa ma tahawa al-anfus da kawai abin da zuciya ta raya da shi shi ma nan walid bin mujira ya sami irin wannan gurgun tunanin ya same shi hakanan shi kuma abuja jahal an ya ce ah, wallahi la arba la narda bihi wala na nattabi'uhu abadan yake cewa ai ina ai ba za mu yadda da manzon Allah ba ba kuma za mu bi shi ba har abada kuma haka Allah ya jarrabe su din aka karkashe su ba su bi shi ba shi yasa din koyaushe mutum in wani abu ne ya zo in ba ka da tabbacin cewa wannan abun ba daidai ne, to ka roki Allah in daidai ne Allah ya nuna ma daidansa dan amora da kai in ba daidai ne Allah ya kare ka daga sharrin abu amma nan kaga da ya faɗa yace wallahi la narda bihi wa la nattabi'u abada kuma Allah ya jarabe su da wannan ba su yarda da shi ba kuma ba su manzon Allah ba har a kashe su illa an yi a tiyana wahayin kama ya fi sai dai in mu ma a rika turowa yadda mala'ika ya biyo gaya masa to mu ma kuma sai biyo ya gaya mana tunda mu ne manya mu ne gaba da shi mu ne gaba da shi mun fi shi kuma abin nan sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan ayar malamai tun sai na daga cikin saukin saukon wannan ayar wa idza ja'atuhum ayatun qalu Lannu'umina ta nu'ti hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah ba za mu ba da gaskiya da wannan ayoyin ba har sai wato an ba wa manzanni kamar haka an ba wa an ba mu ayar kamar yadda ake ba wa to kuma ma duk annabawan da annabi da Allah subhanahu wataala din yake gaya ga annabi sallallahu alaihi yake lallacin su to haka su ma dai suka rika ƙaryata manzannin suna ganin cewa su ma sai an zo musu da aya a kawo aya kai tsaye a nuna musu ba shi ba tunda shi zai zo ya ce Allah ya ce su yi kaza ce a'a a nuna mana abin da zamu gani da idanmu Allah ya ce a yi an yi yanzu duk haka aka yi sai wa annabawa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hakuri kar ya sa kansa a damuwa saboda halin da suwalin binin nufira da su abu jahal suke mata cewa da Allah ya yi wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah sai Allah ya ba su amsa da wasu cewa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata shi Allah al-hakimu al-alimu shine ya san inda zai sa annabinsa domin wato kalmar wato a'lamu fi'l taqdil ne a ismu taqdil ne wato shi ya fi sani to amma ba wanda ya san ko da gaza da haka shi ya sani shi kadai inda za ka fasar da sai Allah shi ya fi sani to kaga akwai wanda ya sani kenan ko a'a ba wanda ya sani din ma kwata-kwata ba wanda ya san inda ya dace a da annan shi Allah shi ya san wannan Allah shi ya san wannan irin waɗannan wato amsa Allah subhanahu ta'ala ya bayar da ita a wurare da yawa ta nuna cewa shi ya shi ya san inda ya tantance ya sa annabta so da ita annabta ba wani abu ne yake sa ba mutum ba kyauta ce kawai daga Allah kyauta ce kawai daga Allah biyanci annabawa ma mara ga ba ma su san addinin su ake saukarwa da wannan shari'a a kamar manzo Allah sallallahu alaihi da ya taso ba wani addini a gurin su da yake ci sai bautar gumaka shi da ya taso ya ji wannan bai dace da shi ba ya san wannan ibada yana ta zaune ba addinin da yake bi shashin malamai sun ce ya bauta wa Allah akan addinin annabi Ibrahim to a ina ya san addinin annabi Ibrahim tunda da shirya annabi sallallahu ba wasallam bai zuwa ko ina ba yana maka kuma Allah bai fara masa wahayi ba balantana ya samu abin nan kuma ga har Allah ma yake da annabi ta alaihi wasallam da wajadaka dallan fahada mun same ka wato ba ka da shirya ta addini ba wani addini a tare da kai ba da sai muka shiryar da kai muka ba ka addini wanda zai shirya da duniya ga baki ɗaya ga faɗin tantance ko tabbatar da cewa ya bauta wa Allah a addinin annabi ibrahim abu ne da malamai suka yi ta cece ku ce a kai to in ka kadarta ya bauta Allah addinin annabi Ibrahim ne Allah ne ya kinta masa ilhama ce kafin ai masa kafin ai masa manzanci Allah ya kinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi za ka gani addinin annabi Ibrahim ai ya sha bamban da addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi, da shi na hukunta hukunci so da addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka dauki aqida da dukkanin annabawa akan da suka duk gaba ɗaya Allah subhanahu ta'ala ya wa da annabi sallallahu alaihi wasallam addinin da wato biya wuzance na bayan an tattari addinan baya gaba daya aka haɗe shi a guri guda aka fitar da abubuwa masu wahala aka cire su aka kawo masu sauki sannan aka haɗa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma aka ba shi nasu to Allah subhanahu wata'ala ya faɗi ya bada martani a wurare da dama so wa qalu laula nuzila alayhi alquran ala wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim su din dai suke faɗa wa'annan manyan na qurayshawa suna cewa me yasa da Allah zai saukar da alƙur'anin nan bai saukar da shi akan akan wani daga cikin mutanen da suke manya-manyan garuruwan nan guda biyu ba suna nufin garin maka da ta'ifa. ana me yasa in dai da gaske ne an nafsace tun da daraja ce biyayya za a yi me yasa Allah bai saukar wa ɗaya daga cikin manya-manyan mutane a wannan garuruwan guda biyu ba sai a saukar wa da wanda yake maraya wanda mahaifinsa bai bar masa dukiya da yawa ba kuma shi ma bai tara dukiyar ba da yawa tun daga yadda Allah ya faɗa ya faɗa ya ce wa wadda daga a'ilan ba wagana mun same ka ba ka da dukiya da babbiya tarariya sai muka wadata ka to kaga duk suna ganin cewa wato aƙidar su dai da cewa dukiya da yawan ‘ya'ya shi ne abin da yake alamta Allah yana son kawai da haka in tun da soyayyar Allah ce za ta sa a baka annabta to me yasa ba za a ba ɗaya daga cikin wayannan manyan mutanen ba irin su Walid bin mujira ko kuma ta ta'ifa a duba wani manya a cikin yan mutanen ta'ifa a ba su sai Allah subhanahu wata'ala ya mai da martani ya ce awum yaqsimuna rahmat rabbik to su suke raba rahamar Allah ne za su yi ga yadda za a yi ga wanda za a bawa Allah yake na hannu kasamna bai nawa ma'aishata ai mu muke mu mun kasa masa mu muke raba rayuwa ba ko ba wanda yake zaɓen mai za a yi sai sa duk ƙoƙarin da za ga ka gaba daya duk wani abu mai muhimmanci a ka za a ga ba kai ka zaɓe shi ba duk wani abu mai muhimmanci a ka za a gaba kai zaɓa ba kawai Allah ne ya ji dama ya maha me mafi muhimmanci iyaye za ka ga kai ka zaɓi iyayenka ba za ka ga akwai yaran da ka tashi a ciki kai ka zaɓa garin da aka haife ka kai ka zaɓa da yawa inda da ƙuri'a za a ce a haife ka ba wani zai yadda a haife shi a garin su ai ba zai yadda ba ai ba zai yadda ba wani yaran da yake yi ba zai yadda ba saboda ana ganin yaran ma koma baya ne ga wani babban yare ga kaza ba zai yadda ba an fahimta don haka za ka ga ba zaɓin ka ba ne kwanakin da za ka yi a rayuwar ka zaɓinka ne ko ba ka ba zaɓinka duk wayan abubuwan akwai abin da ya fi muhimmanci a rayuwar ta babu babu adadin abin da za ka mallaka a rayuwarka ba zaɓin ka ba ne ba zaɓin ka ba ne sai za ka ga wani ya je ya wuni yana aiki ya samu abin da zai ci da kyar wani kuma ya je awa ɗaya awa biyu ya dawo ya samu abin da ya mai yawa sadu ba zaɓi ba ne ba dabarar ta ba wayansa ba ne kawai shiri ne na Allah shi yasa Allah ya ce wa aqa kalilan wa da sai ba ka dan kaɗan kuma sai ka ja wahala a ba ka ɗan kaɗan wani kuma yi abu ɗan kaɗan ko a ba shi da yawa so duk wannan ba shi da ƴaƴan da zaka haifa ba dai kuma sa da muhimmanci ba ina kace zaben ƴaƴan da zaka haifa ai wani inda ya san da zai haifa ma da ya san me ya haifa ma kashe shi zai tun da wuri an fahimta wani kuma da ya san me ya haifa tun da ya haifa dan zai koma ya kwanta saboda ya san hutu ya zo masa amma bai sani da ya gama san wahala sannan ya ga a ah, ni yanzu wahala ranar da ne sai a rayuwata da na san wannan na haifa ma da na yi kwanciya ta na huta wallahi an fahimta so da duk za ka riga Allahu ya'lamu ta'lamu haythu yaj'alu talaba kuma ahum yaqsimuna rahmat rabbik sun ce kasa rahmar Allah ba su wani da za su ce ga yanda Allah zai Allah ya ce na hannu ka samura bai nawa mai shiga mu ne muke kasa musu rayuwa mu muke kasa rayuwa don haka shi ya zaɓi manzan Allah wanda yake ganin manzan Allah bai dace a yi biyayya ba to sai san yadda zai yi da kansa Allah ya zaɓe shi haka nan Allah subhanahu wa ta'ala yake ba faɗa a wata aya yake cewa wa idza ra'aka da kafaru in yattakhidhuka illa huzwan a hadha ya yadhkuru alihatakum wa hum bi dhikri rahman hum kafirun Allah yake gaya mana wa idza ra'aka allazina kafaru wa yanda suka kafa sun ganka ya rasulullah sai sai in yattakhidunaka illa huzwan kai kai ma izgilanci suna yin gilgilanci sai su rika cewa a hadar da zai zuwa ala yanzu wannan wannan a bakin su wannan kamar irin da ya kama kama, oh, wannan wannan abin da kamar irin rainan nan su haka suke gani suna ganin annabi sallallahu alaihi kamar sun raina shi ko Allah ba haka yake ba haka yake yanzu wannan yanzu ala shi ne yake zagin allolin ku yake faɗa masu da wajen wanda su ci kyale suna ganin kamar lokaci da za su yi murkushe shi sai Allah ya sai wahun da zikir rahman wa fakir kuma su ba su ga to su ba su ga su suwaye su da suka iya an batan ubangiji ar-rahman su da suka cewa Allah su suwaye in ya cewa gumaka da gasanan haka ababen aikin kurmi marasa amfani ne la yanfa'u wa ya yadurun ba ta amfana su wanda yake amfana wa yake fitarwa kuma shi kun kafirce mara su waye waye rainanne a cikin su ne rainanne to haka Allah ya ta kare wa annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan da aka yi sai ya kare dukkan da aka yi sai ya kare kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa annabi salatu alaihi wasallam hakuri da irin wannan a san irin wannan so da sun ta yi ba lokaci guda suka ta yi ba Allah subhanahu wataala yake da annabi sallallahu alaihi wasallam wala qad suhudi a rasulin min qablika fa haqa bil ladina sakhru min ma kanu bihi yastahzi'un hakika an yi wa annabawa gabanin ka izgilanci amma waɗanda suka yi musu izgilancin suka cancanci aka yi musu hukunci da ya cancance su da suka yi izgilancin nan ma kanu bihi yastahzi'un irin izgilancin da suke yanzu kamar su ma su walid bin al-mughira su shi abu da su abu la'am da duk suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam me ya faru sai gashi a kaskanta Allah ya kaskanta su ta fuskoki da yau Allah ya kaskanta su suka fita yaki a yakin badar duk aka kashe su wanda suke ganin wai har wannan ya shine ya zo yau ya kashe su da barkita da ya isa yau gashi Allah ya ya kashe su sannan ya ɗebi wato wannan gawon wajen ya zuba a rijiya ya zuba a rijiya abu la'abin da ya gaya wa annan salasalama bakakin maganganu mai Allah ya masa shi bai mutu a yakin ba amma Allah ya ɗora masa wasu irin cuta ta corona za ka ce kowa yi wacce wasu irin ƙwararre ne ce fito mutum wanda kuma duk wanda ya taka wannan ƙurajen shi ma sai ƙurajen su fito masa kuma maimakon ƙurji ai kaga ruwa yake fitarwa sai Allah ya jarrabe shi da da ƙuraje masu jini masu jini suka rika wato gubar da jini ƙarshe da ya mutu a rasa wanda zai gyara shi a kai shi abin mai shi a kai ƙarshe sai rami aka zo aka tuna aka samu itatuwa aka tura shi ciki aka rike shi ga gadon Allah kaskanci bayan kaskancin da gani a rayuwarsa Allah ya saukar da aya da shi da matarsa aka rika tsine musu tabbata da abin habin mutab duk me ya jawo musu wannan matsalar saboda sun soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ga manzan Allah a matsayin kaskantacci shi ne Allah su ya kaskanta su ya mutuwar wulaƙarfi ‘ya'yansa masu zuwa sai ƙasa itatuwa suka tura shi cikin ramin da aka tona kawai aka rufe shi a saboda saboda kaskanci duk haka aka ta yi a lokacin Allah sallallahu ba a taɓa wanda ya fi garba a sallallahu Allah ya kyale shi kuma haka haggobi duk wanda ya fi zarafin manzo Allah sallallahu Allah ya sai Allah ya kaskantar da shi su waɗannan mutanen da duk suka yi yin wannan abu na daga shawa, ba ba su fasan cewa manzo Allah sallallahu alaihi yana da kima yana da daraja ba saboda dai yau bukatar su ta fi karo da sa Shi ne daga ranar sai ya zama kasantacce a gurinsu amma kafin nan ai suna girma wasu, suna mutunta shi lokacin da shawa suka zo za su mai da hajar al'asuwar rigima ta tashi aka ɗebo makamai za a gwamza waɗanda suka kashe wasu sa mai da hajar al'asuwar ƙarshe suka ce to yanzu abin da za a yi a samu wanda zai mana hukunci sai suka ce to duk wanda ya fara shigowa masallacin Ka'aba daga yanzu shi zai mana hukunci dan manzon Allah ya nuna darajar manzon Allah ta sa tun kafin a aiko shi a matsayin annabi sai ya turo manzon Allah ya shigo manzon Allah da ya shigo ya saurare su ya ji meye matsalar su da ya gani sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya kunci ya cire mayafin da yake da gaban shi yace to dai ba dai kabila hudu ya yake rigima ya ɗauki dutse shi da kansa ya ɗora a kan wato mayafa sai da kai shugaban wani ƙabilar kafana kai shugaban wani ƙabilar kafana kai shugaban wani ƙabilar kafana kai shugaban wani ƙabilar kafana ba shi kenan ba ku ɗauka in an ɗauka an kai kowa ya yi kuma suna ganin sa yana shigowa matsalar muka kai kan madalla da Allah ya shigo mana alhamin amintacce tun yana shigowa ba su san ma me zai hukunta ba amma sun san cewa ba zai yi zalunci ba ba zai yi haɗinci ba ba zai yi ƙarya ba amma ran da kuma ya ce shi annabi ne shi ke nan kuma daga ranar da sai aka ɗauki wancan abin sai aka zuba shi a bayan a bayan a bayan tukunya aka kau da kai aka kuma ci gaba da su zarafinsa aka ci gaba da zagin Imam Ahmad Allah ya masa rahama ya fitar da hadisi wanda imam muslim ma ya fitar da irinsa daga wanda aka rauto shi bayan silsilar da ya kawo daga wasila bin al-asfa radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah astafa min walad ibrahim isma'il Allah ya zaɓa a cikin ‘ya'yan annabi Ibrahim, annabi Ibrahim ‘ya'yansa na biyu da Ishaq da kuma Ismail, alaihi musalam. To, Allah ya fifita annabi Ismail a kan annabi Ishaq. Wasu ba min bani Ismail bani Kinana. annabi ismail ya yi ɗaya da kowa da ya girma a ciki ya kafa family ɗinsa to a cikin family ɗin da suka fito ta ƙarƙashin annabi ismail akwai banu kinana su kuma su suka fi daraja a ciki wasa ba min bani kinana ƙorashin banu kinana kuma ƙabilu da yawa sun fita a cikinsu na larabawa to ƙuraishawa su ne sama da kowace ƙabila a cikin ƙabilun ƙuraishawa sun fi kowace daraja shi yasa ma su suke da kulawa da ka'aba saboda sun fi kowa daraja wasafa min ƙuraishin bari hashim kuma a cikin banu a cikin ƙuraishawa kuma akwai gidaje da suka haɗu suka yi ƙuraishawa to a gidajen kuma banu hashim su ne sama da kowa Allah ya zaɓe su a cikin wannan Wasu wasafani min bani hashim ni kuma Allah ya zaɓe ni a cikin bani hashim na fi kowa ana kiran kaga tatar tata aka yi Allah ya tato shi tun daga kan annabi Ibrahim ya fito a tsakan annabi Ismail daga tsakar Ismail ya fito a tsakan bani Kinana daga bani Kinana ya fito a Quraish a Quraishawa kuma aka fito da shi daga gidan Hashim aka fitar da shi don haka kenan wannan yana nuna cewa laraba wanda suka san wannan su kalli manzan Allah su ce a hazan lazi ya zukur haka wai wannan ne suke faɗa su sun ƙarya suke yi sun san ba haka ba ne ya isa da abin da za a yi sun san ƙarya suke yi sun sani saboda me rigimar ne ba dai na saba ba sai da abin hannu to a dangin Allah sallallahu su ne sama da kowa su ne sama da kowa da aka su ma sun san ya isa kawai dai hasada ce wa za a dubiya sai kana ta ha an fi sau zulmin wa'ulu suna faɗa amma a su sun san ƙarya suke don zalunci da barna haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a hadisin da bukhari ya fitar da shi shi ma dai imamu ahmad ya fitar da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi hadisin abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bu'istu min khairil min khairu quruni bani adam qarnan fa qarnan hatta bu'istu min al-qarni alladhi kunti fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bu'istu min khairu quruni bani adam Allah ya aiko ni ne a cikin mafi alkhairin zamuna na 'ya'yan adam ana duk wani zamani da 'ya'yan adam za su tun daga farko har zuwa ƙarshe a daji duniya to daidai lokacin da Allah ya aiko manzan Allah shi ya fi kowane lokaci da rada ma'ana ba shi karan kansa ma a darajar a lokacin ma da Allah ya biyo shi sai da Allah ya zama lokacin ma kawai da zai zo ya rayu a cikin sai da Allah ya zaɓi wanda ya kowanne daraja sannan Allah ya tsoro manzon Allah a cikin su zala ce karnan ba da karnan an yi ta lokaci bayan lokaci in ka ɗauka cewa karni yana nufin lokaci in kuma ka ɗauka karnan yana nufin jama'a ne domin akwai da yake nufin jama'a to taron jama'a da duk ake yi na mutane da suke mu'amala da junansu Allah bai taɓa haka wasu mutane da suke mu'amala da junansu masu daraja tun daga farkon annabi Adamu har zuwa ƙarshen duniya kamar waɗanda lokacin da manzo Allah ya zuwa waɗannan mutane su san kowa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hatta bu'ithu min al-qarn alladhi kuntu fi har sai da Allah ya tantance su ya turo a wannan karnin da na zuwa to kaga ba wai shi a karan kansa ba ka ba a'a lokaci ma ya ci daraja annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka tafi shi aka saka manzon Allah a cikin haka nan an rawaito hadisi da imam ahmad ya fitar da shi daga al-abbas wanda aka rawi أن daga Harith bin Nawfal daga Muttalib bin Abi Wada'a قالت في قال العباس العباس بابا عند الله صلى الله عليه وسلم عيب بلغه صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس لا بال يا ديو والله على شو متى نسمع من تجي نسمع كن بيت الله بي كمر الله labari ya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan wata idal minbara manzon Allah sai tara mutane ya hau kan munbari fa qala man ana qalu sai suka ce anta rasulullah sai kai manzon Allah ne wa qala sai manzon Allah ya ce ana muhammad bin abdullah ni ne muhammad dan abdullahi bin abdul muttalib dan abdul muttalib inna allaha khalaqal khalqa faj'alani fi khayri khalqi haqiqa allah ya halitta halittu sai ya sanya ni a mafi alkhairin halittarsa waj'alahum fariqaini sai kuma allah ya sanya halitta halittun suka zama guda biyu tushe ya zama guda biyu faj'alani fi khayri firqati sai sanya ni a mafi alkhairin firqan bangare kaga kamar wancan hadisi kenan cewa Allah ya dace shi daga tsatsan annabi Ibrahim shi ne ya fi tsatsan kowa abul anbiya to sannan kuma sai ya saka shi sai ya raba tsatsan annabi Ibrahim biyu da tsatsan Ishaq da tsatsan Isma'il to sai ya sa annaba tsatsan Isma'il faj'alani fi khairi firqatin sai sanya na mafi alkhairin bangare wa khalaqal qaba'ila kuma Allah ya halicci kabilu a cikin wannan bangaren na annabi Isma'il faj'alani fi khairi kabila sai sanya na mafi alkhairin kabilu kamar wannan hadisin da ya gabata waj'alahum buyutan ya sanya a cikin wannan kabilar akwai gidaje waj'alani fi khair fi khairihim baitan sai Allah ya sanya ni zama fi alkhairin su a cikin gidajen fa ana khairukum manzo Allah ya ce ku ni ne mafi alkhairin a wannan zamanin da duk wani ma zamani da zai Ba ana khairukum ni ne mafi ku baitan a gidan da na fito wa khairukum nafsan kuma ni ne na kuma mafi kyan tsarkin tsatsu duk wani wanda yake jin cewa yana da nasaba kyakkyawa to ni ne sama da shi a cikin haka nan an rawaito daga abdullahi bin mas'ud Allah ya tsara masa yadda yake cewa inna la nazara fi qulubil ibadi shi abdullahi bin mas'ud ne yake fada sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna la nazara fi qulubil ibadi Allah ya yi duba zuwa zakatan bayi ba da kalbi muhammadu bayan zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam fa wajada quluba ashabihi khairun khairu qulubi sai Allah ya ga to mafi alkhairin zukata sune zukatan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Mana bayan zuciyar manzon Allah da Allah ya duba zuciyar ta da ya halitta zukata gaba ɗaya a duniya bayan zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane banda annabawa sai kuma ya duba bayan manzon Allah bayan annabawa wa'anda zukata ne suka fi kowanne tsarki sai Allah ya zazzabo manzon Allah sahabbansa a cikin dukkan al'ummar duniya in dai ka ɗauke sahabbai annabawa su babu waɗanda suka kai tsarkin zuciya a al'ummar duniya daga farkon tafiya daga kamar sahabban manzon Allah khairu kulubin ibadi fastafahu li nafsihi Allah ya zaba masa su da kansa fa ba'athahu bi risalati sai ya aiko shi a cikin su da wata aikensa thumma nadara fi qulubil ibadi ba da kalbin muhammadin sallallahu Allah ya duba a cikin bayan zuciyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da quluba ashabi qulubi ga zuciyar sahabban mazala su ne mafi alkhairin zuciyoyi a tsakankanin mutane faja alahu wuzara a nabi sai Allah ya sanya su kalma su ne wazirai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in baya na, su ake kalla zantan su ake ji kuma ake aiki da ake samun haske da manzan Allah ya zo da shi yuqatiluna ala dinihi suna yin yaki a bisa addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan yada shi fa ma ra'ahu almuslimuna hasanan duk abinda musulmai wato sahabbai suka ganshi mai kyau ne ko huwa inda yi haka to a wajen Allah ma za ka samu wannan abu mai kyau ne da hasken manzon Allah sai kallon hasken shiriyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da su kallon wa ma ra'ahu almuslimuna abinda musulmai suka ganshi sahabbai ke sayyi'an mummuna ko huwa inda Allah sayyi to a wajen Allah ma mummuna ne to waɗannan duk suna nuna maka wato da Allah ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'al risalata za ka tabbatar da cewa eh Allah subhanahu wata'ala shine ya fi kowa sani dan duk waɗannan abubuwan da aka faɗa ya nuna cewa ba a yi wani abu da ya fi wannan din da aka faɗa sai Allah madaukakin sarki yace sai sibul ladina ajrahu saghar inda Allah wa azabu shadid sai sai sibul ladina ajrahu saghar da sannu waɗannan da suka aikata zunubai manya-manya su ne karyata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yi masa izini, da gaya masa bakakin maganganu da habaiti da sannu kaskanci zai same su da sannu kaskanci zai same su kuma kamar yadda na faɗa duk gaba ɗaya ƙasƙancin ya same su ƙasƙancin ya same su sai wa'anda suka musulunta daga ciki kuma yawanci za a ga ba su ne masu mummunar adawa ba su ne masu mummunar adawa kuma ƙasƙancin da ya same su bayan wancan ma na kashe su da kuma Allah ya fidda manya-manyan sahabbai a cikin tsatsansu wanda ba sa fuske ganin bai isa ba to ƴaƴansu kuma yin suka zo suka nishi kaga ai kaskanci ya sani kana ganin mutum bai isa ba ba mutumin kirki ne ba waye amma kuma ƴaƴansu kullum sun suke mun sau ai ƙasar ya ne ko ƙasar ya ne na haka ƙasar ya ne su wannan fuskar kuma to wanda suka yi laifi Allah subhanahu wata'ala yake da sannu wato kaskanci zai same su inda Allahi a wajen Allah madaukakin sarki ko kuma daga Allah madaukakin sarki wa azabun shadidu sannan kuma azaba mai radadi za ta same su daga Allah a ranar alkiyama wannan Allah yana faɗa abin da yawan malamai suke ranar alkiyama kuma amma abin bai taƙaita a ranar alkiyama ba kamar yadda ibn al-qayyim ya faɗa cewa ta alƙawarin da Allah ya yi na azaba wa waɗanda zai wa azaba a sai an zai lahira ya samu ba sai an je lahira yake samun mutum daga duniya kawai dai kaga an kama mutum an danne ta an sace a wuta an ce masa mu fa kullu thumma jahima sallu thumma fi silsilatin zarwa da zira. to shine ba za ka gani a nan ba amma dai kaskanci yanzu ka ai to ina kamar da misali da tuta ne sannan kuma kun sun zuciya da bala'ai da za ka ta gamuwa da su na rashin shirya da ita shirya kawai ta matsala ne kamar yadda gaba ya zaɗi ya kamata duk sanda Allah zai yi magana fata sai ka ya sai zulma bai. to zama cikin duhun kawai zama cikin duhun zuciya zama cikin duhun rayuwa zama cikin duhun addini ya ishi mutum ta ce ko da kana ganin ka kamar ba abin da yake ba amma Allah ya karɓe kin kokarin zuciyarsa kullum a cikin matsala yake to wannan ma azaba sannan kuma kamar yadda yake sai ne yake zawa a cikin azabawar bayi da cewa duk wanda yake saba Allah ba wai ba wai sai an je lahira da ai ba azaba a duniya ma sai da ganin wasu sabanai wato halittun Allah ma za su bidire maka halittun Allah ma za su bidire maka shi dan ya mai da shi dokin sa komai ya zo da masa haka Allah ya jarrabe shi da fitintunu kala kala a gidansa da kansa da ɗayansa da matarsa da kaza da ake samun fitina wanda ko duk wannan yin bidirewa da yi wa Allah shi ma Allah ya taimake shi inda za su yi masa wannan kaskanci za su shi ne tun a duniya sannan kuma a lahira ma za su same shi Allah madaukakin sarki ne cewa ya ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhil waɗannan da suka yin girman kai ba sa bauta mu ba sa roƙona ba sa ƙasƙantar da kai a gurina da ya dokulu da jahannama na da sannu za su shiga wutar jahannama ne suna masu kaskanci ne suna hatsiri ne suna aulatacce wa azabin shadidin bi ma ya mukuru sannan kuma za su gamu da azaba mai tsanani sakamakon wato abin da suka aikata wannan ya nuna cewa ita lahira abin da mutum ya aikata shi zai gani kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda yayi abu na alkhairi zai gani a lahira ko mai kankantarsa kuma in yi na jari zai gani a lahira ko mai kankantarsa wa Allah ya kalin insan illa ma sa'a dan adam ba abinda zai gamu da shi a lahira sai abin da ya aikata wa anna sa'ayahu sawfa yara kuma abin da ya aikata da sannu za a nuna masa abin da ya aikata komai yau mutu bilar sara'i rana ce da za a fito da duk wani sirri da abin da aka ya koyi ranar za a fito da shi ranar za a fito da shi akwai hadisi daga da ya fi zo a cikin sahih bukhari da muslim cewa a annabi sallallahu alaihi wa sallam yace sabu li kullu uh, uh, uh, ghadirin liwa'an inda liwa'an sabu li kullu ghadirin liwa'an inda ismihi yawmal qiyama kowanne mayaudari wanda yake yaudarar mutane yake tura sun da dama ai duk kaga an yi magana cewa shugabanni suna da alaƙa da duk wata ɓarna da take faruwa a cikin al'umma mutrafi suna da alaƙa da shi to yaudara suke yi suna nuna wa mutane su suke tan su ba Allah sai mutane su bi su a kai ba za su gane ba sai sun je lahira a yi tsinene ne a ranar alkiyama Allah zai sa kowa a zo a kafa masa cutarsa a bashi ya rufe a ba shi tutarsa ta mayaudara fayu ƙalu sai a rika cewa a sa mala'iku su rika yi kuwa gashi suna cewa ha za rasu kula da bin kula wannan mayaudari wane nan dan wane me yasa Allah zai mutu wannan ai Allah ya ce sai sibul ladina ajramu tagaru ko askanti da abu zai same su Rana alkiyama tun da yanzu a duniya sun yaudari mutane ba lallai an gane su ba wanda suka bi tsokan to a ranar alkiyama Allah zai sa a rika yi kuwa ana gasu su ga wani mai yaudari ga wani mai ta kaga kaskanci ya samu mutum a nan duniya suna da sun sha kaskancin bai same su ba ana ta girmama su ana su ne masu gida su ne oganni su ne madigaye su ne waye duk ana kai to in an je yana sai Allah za su ga yaudarar da suke yi wa mutane a ce abin da suke yi a duniya a fili ba shi ne abin da yake zuciyarsu ba abin da suke yi daban barnatsu da lalacewarsu da san kau da mutane daga addini shi ne a gabansu su sai Allah subhanahu wata'ala ya sa a ranar lahira a bayyana su kaga wannan kamar ayyata, ta fassara mana sai sibil zina, ajramu sagharun inda kaskanci zai same su a wajen ubangijinsu za a fito da su wannan wato ibn uh, ibn kafir yake cewa wal hikmatu fi hadha annahu lamma kana al-gadaru khafiyan domin cewa a duniya yaudara ta kasance a koyi la yasalu alaihi nas mutane ba sa iya ganin yaudara to fa yawmal qiyama yasiru amma yasiru ilman munshiran ala sahibihi bima fa'ala a ranar alkiyama sai a kaskantar da mutum a nuna masa wato abin da ya yi a wulaƙanta shi haka nan annabi sallallahu ya faɗa a hadisai ce waɗanda suke da girman kai suka yi girman kai a nan duniya suka ƙi su ba Allah to a ranar alkiyama Allah zai sa saboda suna ganin su isa su ne a ranar alkiyama Allah zai sa amai da su ɗan mutsi mutsi a sa su a wani keji a riƙa nuna mutane su ana kaskantar da su to kaga sai sibul lazina ajra musabara inda Allah Allah ya kiyaye mu ubangiji Allah ya ya kare mu daga girman kai ya kare mu daga yaudara ya kare mu daga dukkanin aiki na barna da laifuka Allah ka tsare mu subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah